karfe 9 na dare agogon Najeriya Nijar kamar Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 8 agogon TU da na gana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22 da kuma 25. Abdullahi Isa jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan lokaci lazazin nan ma'aikatar kasuwanci ta kasar nijar ta sanar da haramta safarar dabbobi zuwa kasashen waje akalla ko mutane 104 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a jamhuriyar demokradiyyar congo a daidai lokacin da cibiyar kula da cutuka ta afirka ta ce cutar nan da aka sani da kyan dabbiri ta na ci gaba da shafar dubban mutane a kasar saliyo ga labaran yadda muka same su musuma da labarin tarayyar najeriya inda bayanai daga rundunar tsaron kasar ke cewa akalla mutane uku ne suka mutu wasu da dama kuma suka jikkata a cikin makon nan sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai kan wata babbar hanya a jihar imo da ke kudu maso gabacin tarayyar najeriya wasu bayanai na da nuni cewa maharan da ake kyauta ta 'yan kungiyar ipob ne a ranar alhamis suka tare hanyar ori zuwa okoge inda suka buɗe wuta saman wasu motoci a kamar yadda kakakin 'yan sanda jihar imo henri okowe ya shaida wa kamfanin lancin labaran faransa afp sun buɗe wuta kan motoci kuma suka kona wasu daga cikin motocin tare da kashe mutane da basu je basu gani ba inda ya kara cewa akalla mutanen da aka kashe sun kai uku a daidai lokacin da amnesty international ke ba da rahoton mutuwar mutane kusan talatin. kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya a jamhuriyar niger ɗazu-ɗazun da ne ma'aikatar kasuwanci ta kasar ta sanar da haramta safarar dabbobi zuwa kasashen waje a ta na kaucewa hawan farashin kayayyaki a daidai lokacin da ake shirin shiga wata na babbar sallah a jamhuriyar ta nijar kenan kasar da ke da fiye da kashi 90 cikin 100 na musulmai ana sadaukar da dubban ɗaruruwan raguna ne domin bikin sallar idi a farkon watan yuni kamar da aka ji sai dai matakin da hukumomin na nijar suka ɗauka na zuwa ne a wani lokaci da wani bincike ke da nuni cewa ƙungiyoyi masu da'awar jihadi a kasar ta Nijar da yankin Sahel na ci gaba da satar dabbobi da ke sa makiyaya da dama tserewa daga su wanda hakan kuma ke shanyo hauhawan farashin kayayyaki a kasuwanni kamar da aka ji a kanan labaran duniya akalla mutane 104 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a wani ƙauye da ke kusa da gabar tafkin tangayika da ke gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo kamar yadda wani jami'in gudanarwa shida kamfan dillacin labaran faransa a yau din nan wannan jami'i mai suna sami kalonji mai kula da yankin fizi wanda ƙauyen da bala'in ya shafa ya bada rahoton mutuwar mutane akalla ɗari da hudu da kuma lalacewar wasu abubuwa da dama mazauna ƙauyen kasaba da ke gabbacin lardin na kivu sun yi mamakin faro wannan al'amari wanda ya ritsa da su a daidai lokacin da suke barci a cewar wannan jami'in ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ne suka haddasa ambaliya na kogin kasaba inda ruwansa suka yi ta malala a ƙasa suna ɗauke da komai a hanyar su manyan duwatsu manyan bishiyoyi da laka kafin su lalata gidaje da ke gefen wannan tafki cibiyar cutuka ko cibiyar kula da cutuka ta afirka cdc kenan ta ce cutar kyandar biri ta bullo a sahaliyo a kwanan nan tana saurin kama dan adam wanda kuma ke haifar da rudani a faɗin ƙasar gabaki daya cibiyar ta yi gargaɗin yiwuwar barazanar wannan cuta ga kiwon lafiya a yankin idan ba a aiwatar da matakin kariya cikin gauga ba cibiyar ta cdc ta ce karuwar masu kamuwa da cutar na taimaka wajen sake bullar cutar a sassan yammacin afirka da tsakiyar ta afirka shugaban ma'aikata ta wannan cibiya a afirka in ngashi nkongo ne ya bayyana hakan yayin wani taron tattaunawa na mako-mako kan barkewar cutar a jiya juma'a labaran da yana zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi mambobin kungiyar 'yan tawaye ta tsohuwar kungiyar farc ta colombia sun kashe sojojin ecuador sha ɗaya a jiya juma'a waɗanda suke gudanar da wani samame kan wata mahakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a dajin amazon a cewar rundunar sojin ta ecuador an kai wa sojoji sha ɗaya hari waɗanda kuma ya ritsa da su inda ɗaya daga cikinsu ya jikata kamar yadda wannan sanarwa daga rundunar tsaron ta sanar a baya dai ofishin mai shigar da ƙara na ƙasar ya ambaci adadin waɗanda suka mutu zuwa takwas kimanin sojoji 80 ne ke gudanar da wannan aiki a wurare da dama inda ake ƙoƙarin kawo ƙarshen masu haƙo ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba a yankin alto punino da ke arewa maso gabacin wannan ƙasa. wakilai daga kasashen china da amurka sun yi wata ganawa a yau asabar da kuma za a ci gaba da hakan har zuwa gobe lahadi a birnin geneva domin kokarin lalubo ko kawo karshen rikici da ke da kwai tsakanin kasashen da fasa kasuwanci a daidai lokacin da wasu kasashen duniya ke marhaba da matakin da donald trump ya dau na rage kudaden haraji da ya labta masu a daidai lokacin da ya sanar da cewa kasar china za ta dinga biyan haraji na kusan zuwa kashi 80 cikin 100 na kayaki da ake shigowa da su daga china zuwa amurka sai mu je ga mu na gaba.